da zafin kaifin takobi ma'ana wasu kuma ta yaƙi ne suka sallama abbas shi ma kaga ka iya haɗawa an mai mu'jizar kuma sannan yana cikin riba ribadattun badar kaga shi ma ƙaharan ya takobi ne ta kawo shi ai to ka gani wa bil sayfi yahdil badru man kana ajrama wasu daga cikin wato mutanen badar su kuma da kaifafin kaifafan takobi ne su kuma wanda suka zamo da mujrimai sannan su kuma suka biyo suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ka san yakin badar wato yaki ne mai wanda mai ban mamaki yakin ba fashi da shiri ba shi yasa duk wanda bai je badar ba bai da laifi baka taba jin aya ta ce ga laifin wanda bai je badar ba saboda badar ta bujiro ne kwatsam ne manzo Allah ya ji labarin ga Musu can da da karabka na kaya da suka je suka yi daga yami ashe su kuma sun aika mu mutanen makka fa lalle lalle wasu su kara kayan su kaga su sun dan yi ƙwarya ƙwarya sun fito dubu ba hamsin kafirai da shirin su zo su kare dukiyar su shi ko manzo Allah kwatsam daga jifi kuma sai ce a fita to duka da wakai biyu ne akwai wanda ma ba makami a hannunsa a cikin su masu takubban kaɗan ne to a haka fa aka fita yaƙin badar to yaƙin badar wata babban mu'jizar annabi ne wani gudunmuwar Allah ne ya faru a yaƙin badar wanda malam sai dai godiya ga Allah subhanahu wata'ala eh shi yasa ga Allah subhanahu wa ta'ala istastagi suna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin min almalaiikati murdafi wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa tatma'inna bihi qulubukum lokacin da manzo Allah ya gama gyara su za a fara kafin a yaƙi kenan ya gama habban sahabbansa aka kira wa'innan suka zo suka tsaya anan aka gama shirya su shine manzo Allah fa yaje ya shiga yana addu'a can da fa yaƙi ya hautsi ne manzo Allah ya ga kura ta turnike to shine fa sai ya fara gaya wa Allah Allahumma ajiz lima wa atani Allahumma inni unshiduka ahadaka wa wa'dak Allah so yana roƙon Allah ya Allah alƙawarin nan fa da kai mun ai mun babban sa sakayya ai mun gwaɓaɓa mun cika alƙawarin nan Allahumma anjizli ma wa'adtani Allahumma inni unshiduka ahadaka Allah alƙawarin nan da kai mini alƙawarin nan da kai mini to fa yaƙi ta yaƙi manzon Allah ya ƙara leƙowa lokacin da ya ga yaƙi ta riga ta tarnike fa makyangamu sun kwaye ta kubba yace Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabatu al-yawm la tu'bad Allah in ka bari aka kashe wa'annan zahaban nawa ba wanda zai kara masu jada a doron kasa, ba mai ƙara kare ta ba mai ƙara bautan ka in suka kare bauta ya kare Allahumma in fi'ita lam tu'bad ba al yawm abadan Allah in kuma ka so a ƙara maka bauta daga yau to ka bari a kashe su mm. <laughs> shi kuma manzala na gama faɗan wannan shine istastagi suna rabbakum ka tuna ya rasulullahi yayin da kuka nemi taimakon Ubangijin ubangijinku fastajaba lakum shi kuma ya amsa muku yace inni mumiddukum bi alfin min almalaikati murtafina. ga malaiku dubu nan na fara turowa ga dubu hudu nan na zuwa ga dubu nan su fara saukan calbi kaga haka din nan ba kaga ɗaya na dan fara da ɗaya ba haka kawai suka zararo kawai suka sauko ba wai ɗaya fara sauka ɗaya a'a murdafina a jere suna manne da juna suka sauko mala'i suka ga ƙura ta tunnike Shi ce ne kenan ya sauka ƙura ta tunnike shi to ga mika nan da na kira dana mm. haka aka dinga sauka mala'iku ba amma ja Allahu illa bushra wannan bushara da Allah bai sanya wannan yazo sai ya face sai ya zama bushara gare ku wala tatma inna bihi qulubukum kuma zuciyarku ta samu natsuwa to yakin badar babban lamari ne ina ganin sai mu bar haka ko alhamdulillah Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya miƙa ladan hadiya ga manzon Allah wanda muka yi kurkure kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana albarkan ake salata saboda karancin sani ne da karancin fahimta Allah ya fi mana albarkan ake sallallahu alaihi wasallam ya rabbi بالذات وبالصفات فكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الايمان والتاجنا لعمل الاحسان وانزل الينا نصرا من دينه أدي حقوقنا وأدي الدين حلنا ذرية مباركة تكون لله بلا da وتجزي لكل من إلينا أحسنه وجازه أن جزء الأسنة بالمصطفى الشفيع يوم مع شرك الولا من كان كبي بالكوكب عليه صلى ربنا وسلم وفاد للكل نوع أما محسوبة